san fa Nabila ni duk abin da tun a baya duk abin da na sa a gabana na fi son kawai in yi shi wuce wajen. Hmm. Na san haka kawata kuma na ayyana zuwanki. Ke ma biki tsammanin zan zo miki da wannan maganar ba. Haka ne, ni ma ban yi mamaki ba kuma ban yi zato ba, saboda na san yadda nake gudanar da rayuwa ta ni kadai hakan zai baki sha'awa. Inda hmm. kike gudanar da rayuwarki ba zai taɓa bani sha'awa ba saboda ke kin san darajar ya mace gidan mijinta. kuma ba hakan bane yake so in yi kokarin kashe aure na kar ki manta mijina fa baya haihuwa shekara ta uku ko bari ban taba yi ba a gidan nan to san ta zama ne baya haihuwa lokaci yana tafiya ni ma ina so in ga yau na haihu ka samu wanda zai ce Allah ya ji kanka ko bayan rai haka ne kawata ni ma sun yi na lura inda kika dosa kuma insha Allah zan baki goyon baya ɗari bisa ɗari na san zan samu goyon bayan ki shi isa ke kadai na kira na faɗa wannan magana to a yanzu a wani hali ake ciki kuma ban taɓa ganin mutum irin salman ba don abubuwan da ne mishi jiya inda wani ne wallahi sai ya sake ni ba ki masa abin da ya kamata ki masa ba wanda zai sa ya sake ki inda ni ce da ɗaya daga cikin abubuwan da zan yi wa ɗa namiji wanda nake da su sai ya sa ya sake ni ko da ƙarya ce ta haife shi komai na sa kuma sai ya saki ni da kyau kawata shi yasa nake son zama da ki me zan yi wa salman ya ji ya tsane ni ya sake ni ki gaya min duka ni zan yi cikin uku zaki ɗaya menene da menene idan mata kama sai in yi su lokaci guda ni dai buri na salimi ne in kara gaba wai me tsaye da likitan nan ne naga kamar ya daɗe bai dawa a ai ba wani daɗe wanda yi saboda ka san sai sun tabbatar da abin abu sannan suke sanar da mutum na matsuwa wallahi so nake yanzu saboda hankali na baya nan kar wani abu ya faru a gidan nan bana kusa a insha Allah ba abin da zai faru kwantar da hankali Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ku yi haƙuri fa na tsaye da ku yanayin aikin namu ne dole sai mu ɓata lokaci mun tabbatar da abin da muka gwada sannan sai mu sanar da ku. a karka da karka da mu godiya ka san na taɓa yin irin wannan gwajin na san irin wannan tsarin gaskiya amma da Allah yanzu me ake ciki kenan ok gaskiya a bisa binciken da muka yi mun gano ba shi da wani matsala ƙwayoyin haihuwarsa suna nan lafiya kalau zai iya samun haihuwa sai dai a bar wa Allah komai alhamdulillah Allah na gode ma alhamdulillah sai dai ni kuma yanzu shawarar da zan bayar ita ce anan ita mai ɗakin naka sai ka kawo ta domin ita ma gwada ta mu tabbatar da lafiyarta a karka damu likita insha Allah ita ma za ta zo a gwada ta ok gaskiya dai yana da kyau kawo ta a gwada ta za ta zo nan karka da mun gode sosai mun gode Allah ya saka da mun gode mun gode alhamdulillah ato abdallah da nabila ta san irin kaunar da nake mata da bata ta tayar da hankali haka ba kuma wallahi ba na tunanin zan iya rabuwa da nabila ko da ku kishiya ne mata na san da haka ta salman amma har yanzu kana da sauran dama a tattare da kai kamata ya kaje ka sami nabila ka lallaɓe ta na san za ta yi haƙuri ku zauna ku ci gaba da zaman lafiya ni ina zargin ma fa kamar akwai wani a gefe da yake ziga na bila ba wai karan kanta ba ne wannan ba na zaton haka na fi zargin ƙawayenta da kuma abokan auren koren da kuka yi aure lokaci su ne suke tayarwa da nabila hankali sai take ganin kamar in ka sake ta za ta je ta samu wani ta samu haihuwa da shi amma ba ta tunanin haihuwa ai ta Allah ce shi ke bayarwa a lokacin da ya so to da irin waɗannan kalaman za ka samu dalila na tabbatar da cewa in Allah ya za ta sassauta zuciyarta to shi ke yanzu ni zan wuce in ya so zuwa anjima sai mu waya duk yanda ake ciki in ka je gida sai ka kira to shi ke sai mun haɗu kenan ko na gode thank you Salamu alaikum. Ina mutanen gidan ne. Salamu alaikum. Kai, bari in zauna, na gaji da yawa. bismillah a ah, dawa na san kina ciki to wanda kika zo sa baya ne don haka idan kin ga dama ki zauna idan kuma kin ga dama ki tafi wannan ya rage gare ki Mama san da zo. Lafiya na ganki a tsaya haka? Me kai wa matarka har laifin ta shafe ni. Me tai miki? Baka bani amsar da na tambaye ka ba. Me kai wa matarka? Tunda muke tare da ita, bata taba nuna min damuwa ba. Amma na yau ya fi tunaninka, ya fi abin da ke tunani.